Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta amincewa shugaba Muhammadu Buhari ya ciwo bashi daga kasashen waje don wasu ayyuka a ƙasar. Da shike yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jan hankalin al'ummar duniya game da cutar siga. Muna ɗauke da rahoto a kan taken ranar da bana da kuma matsalolin da ke tattare da jinyar cutar. Yau muna son ku kira ku bayyana mana shin kuna gani jama'a na ɗaukan matakan sanin ko suna ɗauke da wannan cutar ta siga? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. A Zimbabwe jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar ta zargi babban hafsan hafsoshin kasar da nuna alamun cin amanar ƙasa bayan da ya yi barazanar ɗaukar mataki a harkokin siyasar ƙasar. Sanarwa da jam'iyyar ta bayar yau Talata tana zuwa ne a lokacin da ake bayyana damuwa akan cewa rundunar sojin ƙasar za ta ɗauki matakan hamɓarar da gwamnatin shugaba Robert Mugabe da ya daɗe akan kujerar mulki. Shaidun gani da ido sun faɗi cewa sun ga tankunan yaƙi da motoci masu sulke kan titina a bayan garin Harare babban birnin ƙasar. Duk da haka, komai na tafiya daidai kuma ofishin jakadancin ƙasa ba su fidda sanarwar yin gargaɗi ga 'yan su da ke ƙasar ba. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya wa murya Amurka cewa muna sanar da wannan rahoto kuma muna sa ido kan lamarin. Babban sakataren ƙasa Amurka Rex Tillerson zai karɓi bakuncin ministocin harkokin wajen ƙasashen Afirka guda 37 a nan birnin Washington a wani lokaci a cikin wannan makon da za su halarci taron da ya fi kowanne girma a kan harkokin waje da ƙasashen Afirka a lokacin gwamnatin Donald Trump. Taron wanda za a yi a ranakun 16 ga watan nan na Nuwamba da 17 zai ƙunshi tattaunawa akan cinikayya da zuba jari da yaƙi da ta'addanci. da kuma neman shugabanni na gari. Baya ga ministocin da za su hallara, shugaban majalisar kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka Musa Faki Muhammad da waɗansu jami'an kungiyar ta AU su ma za su hallara. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da shi a Afirka na ruku, Donald Yamamoto, shi ne ya bayyana haka cikin shirin talabijin mai suna Africa 54 na muryar Amurka, ya kara da cewa makasudin taron shine tsara manufofi da za su zarce batun ba da gudunmuwa da kulla alaka mai karfi wacce za a daɗe ana yi kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattawan amurka na wani zama a yau talata akan karfin ikon shugaban kasar amurka na ba da umarni akan a yi amfani da makaman nukiliya a wata ƙasa. Ana wannan zaman ne yayin da shugaba Donald Trump yake ci gaba da musayar baƙaƙen maganganu da shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wanda a ƙarƙashin mulkinsa ƙasar ta goce da ƙirar makaman ƙare dangi, wanda ya zarce duk hasashen masana kan harkokin makaman ƙare dangi. A karon farko cikin fiye da shekaru arba'in, majalisar za ta yi nazari kan ikon shugaban kasar na ayyana yaƙi da makaman nukiliya. Tsarin da ake da shi yanzu ya buƙaci shugaban kasar da ya shawarci sojoji da 'yan majalisa, amma daga ƙarshe yanke hukunci yana hannun shugaban ƙasa. Sanata Bob Croker, wanda ya fi sukar lamarin gwamnatin Trump, shine zai jagoranci zaman kwamitin a zaman na shugaban ƙasa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ɗauki alkawarin cewa gwamnatinsa ba tare da wani ɓata lokaci ba za ta sake gina wuraren da mummunar girgizan ƙasa ta shafa a yayin da ƙasar ta ayyana yau a zaman ranar makoki. Rouhani ya yi magana ne a lokacin da ya kai ziyara yankin Karmansha inda bala'in ya fi muni sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 da ta afkawa yankin ranar Lahadi akan iyakar Iran da Iraq. Kafar yada labaran kasar Iran ta sanar da cewa akalla mutane 530 ne suka rasa rayukansu kuma wasu mutane su 7,000 suka ji rauni. Mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mazauna Sarpal Zahab ne da ke lardin Karmansha. Sai dai makwabciyarta Iran kuma ma'aikatar cikin gidan ƙasar ta bayyana cewa mutane bakwai ne suka rasu kuma wasu su wasu guda ɗari biyar suka jikkata. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattawan Najeriya ta amincewa shugaba Muhammadu Buhari ya ciwo bashi na dala Amurka biliyan biyar da biyar daga ƙasashen waje. A wata hira ta musamman da mai magana da yawon Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sabi Abdullahi da ya yi da Madina Dauda a birnin tarayya Abuja. Ya yi bayani dalla-dalla na yadda za a yi amfani da kuɗaɗen saboda a ƙarasa manyan ayyukan da gwamnatin APC ta fara a kasafin kuɗin shekarar nan ta 2017 ga yadda hirarsu ta kasance. Kafin a kawo kasafin ƙasa, akan kawo watan wani bayani wanda zai nuna yadda gwamnati za ta samu kuɗin shiga ta hanyar haraji da kuma hanyar rance da sauransu to dama akwai watan shiri na rance da gwamnati ta kawo wanda ya kasance cikin wannan fiscal strategy paper yadda ake kiran shi takada ne mai tantance bayanai akan yadda za a samu kuɗaɗe don a tafiyar da kasafin da za a kawo to a cikinsa dama can an amince da rance to wannan rancen shine ya kama dala biliyan biyu da digo biyar to sannan wannan kuɗin shine dama ake bukata a samu ci gaba da aiwatar da ayyuka da ke cikin kasafin wannan shekara wanda idan masu sauraro za su tunawa ya fara aiki cikin watan jun na yuni kenan ko na wannan shekara so a takaice gwamnati ta samu biliyan 450 da ta sake don a ci gaba da aiki inda akwai sauran kuɗaɗe da ake bukata don a ci gaba da ayyuka na shekara 2017 so wannan kuɗin da za a ranto shi ne za a yi amfani da shi wurin samun kuɗaɗe don a aiwatar da wa'annan ayyuka ayyukan na bana ne ko na kasafin da aka kawo na baɗi a dama can na kasafin da aka riga aka kawo ne a cikin wannan na shekara 2017 eh, haka to a cikin wannan akwai ayyukan da ake son a yi da su wanda ayyukan nan suna da muhimmanci kwarai to kwamiti masu tantance bashin ƙasa da kuma na ƙasan waje sun kawo rahoto kuma rahoton ya nuna mun tabbas cewa wannan kuɗin za a ranto shi ne don a yi ayyukan da suke cikin kasafin bana kuma wa'annan ayyuka su ne dam wanda za a yi a can mambila wanda jama'a za su iya tunawa wannan abun ya daɗe yana nan aje ya tara ƙura sai wannan gwamnatin ne yanzu ga ta ga muhimmancin a samo wutar lantarki don ci gaba da warhado da tattalin arzikin ƙasa. Madalla Madina Dauda kenan da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi. Ranar 14 ga watan Nuwamban kowace shekara rana ce da Hukumar Lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da kan al'umma game da illar cutar saga A cewa hukumar kimanin mutane miliyan 425 ne ke ɗauke da wannan cutar a duniya. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga Legas. masana kiwon lafiya dai na alakanta wannan cuta da kiba da kuma ciye-ciyen abinci na zamani da ya zamanto ruwan dare gama duniya a tsakanin al'ummar duniya wani matsala da masu ɗauki da wannan cuta ke kuka a kai shine tsadar magungunan da suke sha domin magance wannan cuta ko kuma rage kaifinsa to ko me ke haifar da tsadar magungunan da kuma shin ana warkewa daga wannan cuta tambayar kenan da na wa likita salo Ibrahim wani likitan hada magunguna a Najeriya. Su dai magungunan da ake amfani da su akan wannan cuta ta ciwon sukari sun kasu kaman kashi biyu. Akwai dangin da insulin. Shi insulin shi yake daidaita yawan sukari a cikin jikin mutum. Wasu masu lalura ciwon sukari dole sai an rika yi masu wannan allurar insulin. Ana ma koya masu yadda za su yi allurai a daidai lokacin da ya kamata su yi don ya daidaita shi wannan sinadarin sukari da ke cikin jiki sannan akwai kashi na biyu na magunguna wanda ake kiran su oral hypoglycemic agents su kuma wannan ƙwarori ne ake sha ah, yawanci akan sha su in an ci abinci To wannan magungunan nan za su iya kawo ƙarshen cutar nan gaba ɗaya koko sai dai a yi maleji. To gaskiya yanzu dai kam a duniyar kimiyya ta magunguna na bature shi ciwon suka baya da magani. Yawanci magungunan da ake amfani da su ana amfani da su ne don a samu sauƙi kada cutar ta kai wani matsayin da za ta lahanta shi marar lafiya. A sabili da tsadar magungunan na diabetes ne ko shiga ya sa masu ɗauke da wannan cuta da ke kira ga gwamnati da taimaka wajen ba da tallafi na irin waɗannan magungunan kamar yadda ake bayarwa ga masu ɗauke da cutar HIV AIDS kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Malam Muhammad Hamis ya shaida mini. A ai maganin wato koda na Hausa ne za ka ji mutum ya ce maka yana da maganin diabetes ko shiga sai ce ma ba ni dubu goma ba ni dubu ashirin to balantana ma wannan na tura wannan za ka ji ba kananan kuɗi ba kowane za ga ya haura ɗari biyar ɗari shida wani ma har dubu ɗaya ake sai da shi kuma wallahi ga maka ciwon nan a najeriya wallahi aids ne kawai ya yi suna amma wallahi ga maka ciwon na diabetes mutanen da suke kamuwa da ciwon diabetes har ya fi na aids yawa. Taken bikin na bana dai ya ta'allaka ne akan mata masu ɗauke da wannan cuta ta suga da kuma hanyoyin da za a bi domin rage mata masu ɗauke da wannan cuta inda kiyasi ya nuna cewa kashi takwas cikin ɗari na matan duniya miliyan ɗari biyu da biyar ne ke ɗauke da wannan cuta a faɗin duniya baki daya babin jibrin murai amurka daga Legas. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Tuma da lama sauraro kamar da kuka ji bayani a cikin wannan rahoton yau kuma muna son ku kira mu ku bayyana mana shin kuna gani jama'a na ɗaukan matakan sanin ko suna ɗauke da wannan cutar ta siga ko a'a sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar da yadda muka bayyana muku yau muna son ku kira mu ne ku bayyana mana shin kuna gani jama'a na ɗaukan matakan sannan ko suna ɗauke da wannan cutar ta siga mun samu kira na farko daga birnin zazzau. Salamu alaikum da wa muke magana daga Zaria. Wa alaikum salam malama barkanki da dare barka da yamma. Barka kadai da wa muke magana. To kina tare da Aminu mai lafiya daga kofar kuyan bana a garin Zaria jihar Kaduna a Najeriya. To Malam Aminu muna jan ka. To gaskiya malama kun dauko batu mai muhimmanci gaskiya magana ya kamata mutane su ƙara daddakewa. Mm. Mutane ba sa ɗaukan matakin cewa suna da wannan cuta ko ba su da shi. Mun shantake ne kawai al'umma ana zaune wani ma sai ya je asibiti ne zai ba da jini. Mm. Ko wani lalura ya kai shi asibiti an gwada sai a ce ai kana da ciwon siga. dan ni na sha ganin mutane wanda ba su san yana jikinsu ba in kin kasa mutane kashi ɗari mm. to wallahi kashi saba'in ba su san suna ɗauke da wannan cutar ba to kin ga akwai ƙalubale dan idan mutum ya san cewa yana da wannan cuta zai ɗauki matakin sassauta tunda an ce bata da magani kin ga sai maganin da za a samu a rika rage kaifinta to gode malam aminu mai lafiya daga zaria har yanzu dai muna nan a kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ajiya Maryam Dauda barka da yamma barka da aiki suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo muna jan ka menene ra'ayinka? to gaskiya al'amari idan muka ɗauki wannan al'amari ba kowa yake iya zuwa yana zuwa yana tabbatar da wannan gwaje-gwaje ba. Mm. saboda ya kamata a ce mutum kokarin da zai yi gwaje-gwaje domin a tabbatar da cewa ba ka da lafiya ko kuma wannan ciwon siga din dan gaskiya al'amari kin gani kaina wannan magana da kuka ya zaburar da ni akan wani abu mm. dan tunda da nake ba taba tashi wai na tafi asibiti domin ji a gwada ni ko ina da ciwon siga ko hawan jini ko kuma wani ciwo ba gaskiya al'amari yana da muhimmanci al'umma a ce mun waye akan cewa za ka tashi saboda ko da ke abubuwan da ke faruwa ne maryam dauda mm. yanzu idan ka tashi ka tafi ka je asibiti aka auna ka ka eh. ga maka cewa kana da abu da kana da abu da kaza to hankalin ka zai tashi ka kasa kwanciyar hankali shi da kawai ke damu mu kuma kin ga Najeriya ba a tallafa su kansu talakawa da magunguna irin wayannan da karshe dai ne muke fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam yau mun samu kallabi tsakanin rawuna da wa muke magana. Kina magana da Aisha Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo. Uwar gida Alhaji Musan Garo kenan to muna jin kimi ne ne ra'ayin ki. Eh, to gaskiya ra'ayi na ina kira ga mata da maza su dinga zuwa asibiti ana musu awo sakamakon wannan cuta wannan cuta ta ta ta hawan ta ciwon siga mm. to abin da nake kira kenan ku tashi lafiya to Allah ya sanya malama Aisha Musa Alhaji Musa Gara mun gode da ra'ayinki yanzu kuma bari mu je Kano Assalamu alaikum barka da dare barka ka dai muke magana daga Kano mai magana dan juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar kano najeriya To Malam Dan Juma muna jan ka. To da Allah akan menene ma kuke magana? Yau muna son ka bayyana mana ne shin kana gani jama'a na ɗaukan matakan sannan ko suna ɗauke da cutar saga? Misali kamar kai an taba auna ka ka taɓa zuwa asibiti aka gano ko kana da cutar saga ko baka da ita? Domin Allah ina dai zuwa a yi mun awon jini akai-akai wani lokaci to amma a gaskiya fi sabilillahi mutane ba a ɗauka wannan matakin saboda ba za ki ga mutum ya tashi ɗauka wani mataki ba sai zara an ce zazzabi ya same shi ko yana jin jikin shi ba daidai ba. To mun gode Malam Dan Juma mai shago daga Kano yanzu kuma bari mu nufi birnin tarayya Abuja. Eh Yusuf Abdullahi ne gaskiya yi sabidillahi na ji daɗin wannan shiri. Mm. Saboda akan karfafa ma sauran jama'a wani ba ruwansa amma wasu akan karfafa musu karfin su je su gwada da gani a misali ma akwai wani abokina da ke damu na cewa shi bacci bai ɗaukarsa sa hmm. sai ce da Allah ka je asibiti a gwada ka sai ce shi gaskiya yana tsoro a tsokalo mai tsaya To amma Malam Yusuf kana yawancin mutane ina ji suna cewa suna jin tsoron su je asibitin nan don kada a gano musu wasu abubuwan da basu san da su ba amma hakan bai fi ba in an gano cuta sannan a sanar da kai ka nemi magani da ka zauna da wannan jahilcin aboki na mun zauna daki guda da shi na yi na yi na yanzu a gwada shi ya ce shi yana guda auna shi a faɗa min ciwon da zai zai tayar mai da hankali amma in muka kwanta har safe ni zan yi bacci in tashi mm. na ji fitsari ko lokacin sallah in ce ya haka malam ya ita wallahi shi bacci bai tun da ya kwanta haka yake to mun gode malam yusuf abdullahi daga abuja da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar neja ah, assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana daga neja a ah, suna na bala na buta daga nan nasarawa kanji neja state to muna jan ka malam bala to da yake dai ana magana ne bisa ga cutar siga eh. amma bisa ga duka cututtuka ma da suke faruwa ga dan adam mm. mutanen karkara gaskiya suna tsoro na zuwa asibiti a auna su yanzu haka anan da nake kan kanji akwai gidan sarki da wasu ma'aikatan lafiya suka zo suna hmm. nan cikin gidan sarki na nan kan kanji saboda mutane su zuwa auna su a gane matsalolin ke gare su amma saboda matsalan jahilci mutanen ba su zuwa saboda tsoron a auna su a ce suna da ciwon kaza sannan kuma su tattalin arzikin su bai da yawa wanda za su kula da lafiyar to malam bala lokaci dai ya daga mana hannu dan haka za mu dakatar da kai a nan sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu saki baka wata damar da kuma duk sauran masu sauraron su kira su bayyana ra'ayoyinsu akan wani batun na daban mun gode Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon na cewa karfe uku da minti hamsin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda ministan da ke kula da sha'anin wasanni da matasa na ƙasa, cewa da Muhammad Kasim Mukhtar ya girka kwamiti wanda ya shahi mutane guda goma sha biyu, wanda zai jagoranci wasan kokowar gargajiya a ƙasar a tsawon shekaru uku masu zuwa. Wannan kwamitin an girka shi ne biyo bayan kasa cimma daidaito tsakanin ƙungiyoyi na jihohi guda takwas na ƙasar na kokowar gargajiya a watan jiya a birnin Zandar. Haka ma da rushe ƙungiyar aukuwar gargajiya ta kasar da ofishin ministan ya yi wadda a can baya ke karkashin abuba ganda wanda aka zarga da yin kalamai na rashin labadi ga ministan a can baya yanzu haka ana iya cewa a dukkan fadin kasashen duniya magana da ta fi ɗaukar hankalin jama'a shine kasa kan labarin da kungiyar kwallon kafa ta kasar italiya ta yi na shiga wasannin kwallon kafa na duniya da za su wakana a kasar rasha a shekara ta 2018 wannan rashin nasar na kungiyar kasar ta italiya ya zo ne bayan da ta kasa taɓaka abin kirki a wasan da ya haɗa ta a ranar jiya a can kasar ta italiya da kungiyar kwallon ƙafa ta kasar sweden wadda a ranar alhamis da ta gabata ta lakkaɗe ta ɗaya da banza a kasar ta tun dai shekara ta dubu da ɗari tara da hamsin da takwas ne da kasar ta italiya ta kasa kan labari a wasannin ƙwallon ƙafa na duniya ba su sake faɗa irin wannan tarko da mamaya ba sai sai a wannan lokacin na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai da ta kasa kan labari a wasan ƙetar shinge da ake ce ma baraj da ta yi da ƙasar sweden wannan abin yanzu haka ya haifar da zantuttuka da yawa wanda ake ganin cikas wala na su 'yan wasar ko kuma mai horar da su sai dai abin da ya bayyana shine cewa an zo ƙarshen buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙasar na da daɗaɗɗen tarifi na mai tsaron gidan nan buffon wanda da ya yi bankwana da dukkan masoya kungiyar kwallon kafa ta kasar italiya a ranar jiya ita ko kungiyar duniya ta wasannin zarar ko kuma rugabe a ranar gobe ne laraba idan allahu ya kai mu a birnin london za ta zaɓi kasar da za ta shirya wasannin kofin duniya na wasan zarar ko kuma rugabe wanda za su wakana a shekara ta 2023 idan allahu ta'ala ya kai mu a sashen da dai ke neman neman su shiga wannan gasar sun hada da kasar faransa da kasar afirka ta kudu da kasar island. har yanzu dai muna a birnin london inda dan kasar amurka jack sock wanda aka gayyato a baya-bayan nan a wasannin masters na birnin london ya lalabe maran silik da bakwai da biyar shidda da biyu bakwai da shidda a yau talata a birnin london kuma zai ci gaba da wannan wasar ta masters a birnin london inda wanda yake neman kai ga wasan kusa da na ƙarshe ko kuma demi-final haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A ziyararsa ta kwanan nan zuwa Koriya ta Kudu, shugaba Trump da shugaba Moon Jae-in sun tattauna akan kokarin haɗin gwiwa domin tunkarar barazanar da haramtaccen shirye-shiryen makamin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa. Shugaba Trump ya ce, ba za mu taɓa barin Koriya ta Arewa ta yi wa dukkan abubuwan da muka gina barazana ba. Ƙawancenmu yana da matuƙar muhimmanci fiye da kowane lokaci ga zaman lafiya da tsaro a zirin Koriya da kuma a duk faɗin yankin Asiya da ake kira Indo-China da kuma Pacific. Gwajin makamin nukiliya sau shida da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ta yi ba barazana ce ga al'ummar Koriya ta Kudu ba kaɗai, a'a har da ilahirin al'ummar duniya baki ɗaya. Shugaba Trump ya ce, baki ɗayanmu za mu tunkari ayyukan Koriya ta Arewa, kuma mu hana mai mulkin kama karya na Koriya ta Arewa daga yin barazana ga miliyoyin rayukan al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shugaban ƙasa ya yi kira akan kowace ƙasa da ta san zafin kanta ciki har da China da kuma Rasha da su buƙaci gwamnatin Koriya ta Arewa da ta kawo ƙarshen shirye-shiryen makaman nukiliya da masu linzami ta zauna lafiya. Shugaba Trump ya ce, tilas ne kowace ƙasa a duniya ta mutunta ƙudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kuma ta daina cinikayya da harkokin kasuwanci da baki ɗaya da koriya ta arewa abin da ba za mu lamunta ba shine kasashe su taimaka wa koriya ta arewa ta samu makamai da kuɗi ga gwamnatin da ke ci gaba da zama mai cike da haɗari yayin da kasashen biyu ke ci gaba da aiki tare wajen warware wannan matsala ta amfani da hanyoyin diflomasiyya a shirye amurka take don ta kare kanta da kuma ƙawayenta ta hanyar amfani da matakan soja da babu wata ƙasa da ke da irin ƙarfinta a duniya Shugaba Trump ya lura da cewa a fiye da shekaru 60 tun da muka rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaronmu, ƙawancenmu ya ƙara girma da ƙarfi da kuma zurfafa. Ƙasashenmu nan biyu sun zama shaidar irin nasarorin da ƙasashen da suke da 'yanci za su cimma idan suna aiki domin muradin al'ummarsu, mutunta 'yancin maƙwabtansu da kuma doka da oda. abubuwan da za su iya yiwuwa na da matukar ban mamaki a cewar shugaba Trump idan aka 'yanto zirin Koriya daga barazanar nukiliya inda duk 'yan Koriya za su ci moriyar 'yancin walwala da wadatar da kuka samu a nan Koriya ta kudu. Shugaba Trump ya ce, baki mu ɗayanmu mu biyu za mu tunkari duk barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro. Za mu yi ido hudu ga waɗanda suke barazana ga mu kuma mu yi amfani da wannan dama ga gina makoma da walwala da wadata fiye da ta yanzu. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana da ƙarin bayani sai ka rubuta zuwa ga editorials VOA Washington DC biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku iya yin ƙarin bayani ko kuma ganin wannan sharhi a shafinmu na yanar gizo www.voanews.com/editorials. To jama'a masu sauraro gobe idan Allah ya kai mu da karfe shida na rana agogon Najeriya a tare shafin Facebook na murya Amurka inda za a ga shirin faɗi muji sabon murya sabon shirin murya Amurka kenan kuma za a tattauna a kan batun shaye-shaye da kuma illolin da ke tattare da shi yanzu kuma ga labarai amma a takaici. zimbabwe jam'iyyar zanu pf mai mulkin kasar ta zargi babban hafsan hafsoshin kasar da nuna alamun cin amanar kasa bayan da ya yi barazanar daukar mataki a harkokin siyasar kasar babban sakataren kasar amurka rex tillerson zai karbi bakuncin ministocin harkokin wajen kasashen afirka guda 37 a washington a wani lokaci cikin makon nan wanda za su halarci taron da ya fi kowanne girma kan harkokin wajen da kasashen afirka a lokacin gwamnatin donald trump Kwamitin kula da harkokin waje na Majalisar Dattawan Amurka na wani zama a yau Talata akan karfin ikon shugaban kasar Amurka na bada umarni akan a yi amfani da makaman nukiliya akan wata kasa. A yau Talata shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ɗauki alkawarin cewar gwamnatinsa ba tare da wani bata lokaci ba za ta sake gina wuraren da mummunar girgizar ƙasa ta shafa a yayin da ƙasar ta ayyana yau a zaman ranar makoki. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin hafsat bello ɗan mai soro da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu malam zubairu ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa wannan lafiya